kalle ni kuma kya yi gaggawar kallo na zo me haka yaya amaye amaye da yan mm, mm, mm, tashin zuciya a'a ni na ga komai ni me kike yi haka kamar kin kone wallahi ba a'a ai ni na san sauka da komai tunda yanzu kin zama sa'ata matso zo kinga gaya min gaskiya shekaran jiya jiya ne miya kuka kin ce ba kya so shekaran jiya mun gidan waki kin ce ba kya so na yi dambu shekaran jiya kin ce ba kya sha'awarsa sai tsartar da miyan yau gashi na ga amai ke ba ni labari Umma ba ke bace ke cewa mu shiga cikin ɗaki? Eh? kai duka cin rubin mace ba matsu zo zo zo zo zo da na ce ku shiga ɗaki na ce a yi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ina zan rike dangin miji ko na kishiya an saki mara gata yin wani in yi hakuri da ya ce ki matso sai kika yi me ki hakurin mu ba ke bace ya in yanzu yana yin faɗa kina cewa mu shiga cikin ɗaki ba gida kaca-kaca yan mata riɗa-riɗa kuku uku a cikin gida amma kullum sai ne ta babatu ne ta magana haka zan aurar da ku in je ana mun gori ana cewa 'ya'yan mace ne ku eh gida kaca-kaca ba za ku tashi tun safe ku yi abin da ya kamace ku ba fati na wane kike a ɗakin ne Allah ya daɗi ta ci ki ɗaura san waje ai ba baiwar ki bace ina ma laifi irin cin kashin da ake mata maganda za mata tashi ki dora tashi mana tashi ki dora to ai yanzu dole ki raina ni dama uwar mata ce ke yanzu ni ba ni da ja ka in ci gaba da ni ka ma ki mare ni zo wani haske na kina yi kwanan nan ki ya auta kuma na ga sai haske kike yi wancan watan yaya da labari ne umma ba ga wancan a ya wancan watan baki ba wannan ma da ya wuce baki ba wannan fa shi ma ban ba ke wata biyu yaya aka yi baki gaya mun ba to ya aka yi babban lamari ne ya same ki ta ina mubarar nan ba ne me na nan asoro asoro ke da wa asoro illallah ha ilaha illallah ke ban labari a tsoron na gidanku kuma ni ba niƙa nake aikin ki ba ba kai markaɗe ba ba aiken kayan miya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce an mun farraku da ku a tsoro a tsoro ba ma a mahallin kirki ba zancen tsoro ba karamin illa gare shi ba gudun iyaye ba ka ce ba ka son ganin mu mu ma ba ma son ganin ka baka bako da ne ba bako kare samu gangariyar yar banya ba kai bako ba ko namiji kace cewa ba na son bako namiji kare in yi gangariyar bakuwa in ku aka matsa aka ce in yi bako to billahi la ilaha illa huwa sai dai in kwanda baka jaka to wai me yasa ba ka so kai bako namiji har kake cin ba na bako maza matan sun fi bulke a ƙwarar maza eh, eh ba ƙwarar maza to wannan ko jifa ne kai ni ne sanmu sanmu ko ba a yi masa sanmu na fahimci kwana biyun nan da kai ake haduwa a samun ido a birnin nan kowa iya nan eh, ana ana ta wannan ana ta nan gaban baka sa ba kwanan nan za a yi maganin ka dan iska mai zubin kwanci kuma tun da ka zo mun da rake na baro yabba salamu alaikum yau sun da aiki yawa to da gidan nan nan ne gidan ai nan gidan baka ba ko eh kin baka ba ko ne a gidan ko gidan ne gidan ne gidan ka kuma gidan ne gidan ne to ya za a yi mu tabbata gidan ka salamu alaikum da ni ina zuwa da Allah haba da Allah ni ban taba kayan kowa ba a dinga sallama da ni dok mutan gida iya sallama hankali ka yi magana a sannu ka yi magana da kyau a hankali kai da ka tashi ɗebo masifar ka kaje ka ɗebo ƴan fashi shine ka kage kai ban fa ƴan fashi ba ga mafi mutuwa yake ka gidan ne ku shine zai na sai da sai kai ya ka sai da su baka ba ku na da yaruwa wannan mutum ne ya zo nuna min gidan nan ya ce ka sai da mu jiwa ya ce an sayar masa da gida bari mu matsa ku shi da a ya ya na yi na yi ciniki da shi na sayar masa da gida ku zo ku dai ci ku gani kuma dai ci ku dai ci ku dai bismillah a ah, mu mu gidan gidan mu ne je ka ah, to kai da zaka shiga ciki a gani da kai eh? baka bako bana na yi baki to kai da kace ba ka san kai baki namiji kuma yau gayi kai zaga zaga zaga zaga me na zazzaga rariya kai barin gaya ma bayan da za a fa kana cin abinci a kwar gidana kuma kana cin dan duniya ta wallahi no maki ta kan biyo but if you no maki kunkuru da muku all right wallahi sai dai maka ture muna nan zan ce dina wiwi ne kai ji fuska shi sai ka ce dan kwanta kuro ya ji magana ku ce kun ba da deposit din mutane za ku je ku debo ku ɗebo ma'aikata in aka ba ku ku ce za ku ɗebo ma'aikata a deposit din mutane nan gaba sai mun fara sa ku muna ka ce maka bako na yi baki ina hajiya nake ki wani sallama da ita ga mai gida eh! Gani! alaikum. alaikum. sannu ba ne dan mutanen ikon Allah ni ne na ai ka san da babana na waye shi ya zo da maganar san auren zinatu to abin Allah al'amarin Allah kenan wallahi shine to a a a ba dai a ganewa ne saboda shigar da ya yi ka gan shi wani ci da kaji ci da kaji ba za ka siye shi sisi ba kin raina shi a lokacin kai amma kin saki maciji a yayi wallahi eh, eh, to yanzu ba dai magana raini ai ba hakin ta mutum to shine nace yanzu to me zai hana a yi magana auren zinatin a ba yanzu ni da wajen gida sai dai barban gidan gona kuma da ɗan dabbobi haka amma an wuce wannan wajen kuma to ai ni ko in dai ba za a yi magana furfure da auren zinatu ba wallahi cinikin gidan nan sai dai a fasa ba sa ma gida na nawa hajiya alaikum salam magana sai ai magana sai da gidan nan kada ai magana auren nan an kammala eh to abu ne ana nan muna yi ana ta yi ana ta yi tukuna ana nan ana yi ana nan ana yi to ya ake ciki ka san ai shi na waye shi eh. da ai ya so zinatu to kuma abin Allah sai ya magana bata dore ba to yanzu shine da ya zo eh. na ce me zai hana a koma gidan jiya wani gidan jiya eh. magana auren za a yi ko ko magana sai da gida a magana auren da ta a mai da magana aure A ai magana sai da gida dole a sai da gida dan ni ma shirye-shirye nake yi zan samu aiki ina ka shiga gudu gani nan ina ka ha da za a ki mana wannan abu sai gida ba zai yi magana aure ba wallahi na fasa sai da ina kake gani nan har na fara yin tanadi zan tafi birni kuma ki zo ki ce mun an ba sai da gida wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yiwu ba ai ba kai kadai kake da gadon to amma ni ka so na biyu ne to ina kake kowace yarinya ɗaya za ta ina kake kai ka matsa sai da gida zan bayan na ba ku kuɗin ku zan ma kai amma tsaya dole ka sai gida dole a raba gida akwai kuɗi tsaba ka yarinya ta hada ka kuma sannan ta ga alamar kana da maiko to dan anaji ba zai yi ba ne nace to dan anaji gaskiya idan ka yarda da shawara